kwacin 'yan wasan Super Eagles na Najeriya Stephen Keshi ya ja kunnen 'yan wasansa a kan su ƙara himma idan sun haɗu domin shirin fara neman zuwa gasar cin kofin ƙasashen Afirka na 2017 a wata mai zuwa. 'Yan wasan na Super Eagles dai ba samu damar zuwa kara kofin gasar ta bana da aka buga ƙasar Egg ba saboda an yi wajarar da su. A watan gobe na Yuni ne 'yan Super Eagles ɗin za su fara gwagwarmayar neman gurbi a cikin gasar ta 2017 a karawar da za su yi na ƙasashen Chad da Tanzania. Keshi ya ce wani lokaci na damina a Najeriya mawuyacin lokaci ne na haɗa 'yan wasa wuri guda saboda lokacin hutunsu ne amma ina son su kasance masu ƙwazo da himma in ji shi ya ce zai yi magana da dukkan 'yan wasan da za a gayyata da su kasance masu himma ga burin da ke gabansu kuma zai tunatar da su irin bakin cikin da kungiyar ta shiga a watan baya da kuma irin burin da ta sanya gabanta bayan da tanzania najeriya za ta gwabza da masar a wannan rukuni nasu kungiyar ta zo ta daya za ta samu shiga gasar da ta lashe kofin kasashen afirka a gabon a shekara 2017 sannan za a bi wasu kungiyoyi guda biyu daga dukkan rukunonin da waɗanda su ne suka fi yawan maki ko jefa kwallaye a cikin waɗanda suka zo na biyu a rukunoninsu.